إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kulle muhdasatin bid'a wa kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. shi gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu da da da dari hudu arba'in 1441 lissafin nasara yau nan muna biyu ga watan biyar shekara ta biyu da ashirin daidai har yanzu dai bayan Allah suna ta aiko da gudunmuwa na tallafa wa marayu Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi a yau ma wani bawan Allah ya aika wa marayu da gudunmuwa ta akawun na marayu na kudi naira dubu ɗari da hamsin wani bawan Allah ya aika da naira dubu arba'in da biyar akwai yunus karibullah ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu ishirin wani bawan allah naira dubu talatin akwai aminu m masanawa naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu goma khadija abdullahi naira dari biyar wani bawan allah naira dubu hudu wani bawan allah naira dubu ɗaya dari biyar aisha isa mrs ta aiko marayu da naira dubu biyu muhammad aliyu turaki naira dubu biyar ibrahim ismail kailani naira dubu ɗaya mustapha aliyu idris naira dubu ɗaya safiya umar naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ishirin aisha harun salihu naira dubu goma ibrahim musa naira dubu biyu bilkisu isiyaku naira dubu biyar amina lami aliyu naira dubu biyu Hussaini uhuru naira dubu ɗaya samira yan magaji naira dubu ɗaya idris ahmad achama naira dubu arba'in sabira yan mu'azu naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu ishirin wani bawan allah naira dubu goma sha biyar sai faisal usman muhammad naira dubu goma sai wani bawan allah shi ma da bai ambaci sunansa ba naira dubu talatin sai zainab rabi'u naira dubu ɗaya akwai muhammad idris naira ɗari biyar duka waɗannan bayan allah da suka aika da gudunmuwa wato zuwa ga wayannan marayu Allah ka musu albarka Allah ka duke su albarka Allah ka tsare su ka tsare zuri'ar su <clears throat> Allah ka sa su makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama akwai Rabi'u Bello ya aika mu marayu gudunmu naira dubu ishirin wasu bayan Allah su uku sun yi haɗin gwiwa suka aiko marayu da tallafin naira dubu goma sha biyar wasu bayan Allah su goma sha ɗaya sun ba marayu gudunmuwa ta haɗin gwiwa naira dubu ishirin da biyu sai wasu bayan Allah su uku sun bada naira dubu tara sai wasu bayan Allah su sha tara suka yi karo-karo na dubu ɗaya suka ba marayu gudunmuwa ta dubu goma sha tara sai wasu bayan Allah su goma sha bakwai suka yi karo-karo na ɗari biyar biyar suka ba marayu gudunmuwa ta naira dubu takwas da ɗari biyar total na gudunmuwar da aka aiko marayu ta akawun a yau shi ne naira dubu ɗari biyar da ashirin da tara ya Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka Allah ka lura da 'ya'yansu sanda za su zama marayu Allah ka lullube iyayensu da rahama in suna da rai Allah ka musu albarka da mu da su duka Allah ka azurta mu da maƙwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama akawun na marayu kada amanta opens World fair committee jibius kaduna state akawun number 0011 60815 banki shine stanbic IBTC bank Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi muna ci gaba da yin addu'a wannan jarabawa da ake ta fama da ita a duniya da wannan ƙasa Allah maɗauki sarki ya yi mana wannan musiba mace-mace da ake ta yi Allah ka kawo mana sauƙinsu mukan ba da misali da jihar Kano yanzu abin ya shafi har da jihar Sokoto nan ma abin da yake ta faruwa kenan <coughs> yanzu haka mun yi rashi na ma'ajinmu na kungiyar jama'a fi zalisul bid'a wa iqamatu sunna na jihar Sokoto malam Usman wanda muka fi sani da malam malami ma'aji Angorogo dattijo mutumin kirki na tsatse mai amana bawan Allah Allah ka gafarta mishi Allah ka lubluka kabarinsa da rahama Allah ka zuri'arsa albarka shi kuma shugaban izala namu na jihar Sokoto Alhaji awon Romo da shugaban majalisar malamai Alhaji mai damma mai Shagari da sauran abokanan aikin su da suka rasa dan uwa abokin aiki da sauran jama'ar ahlus sunna duka na Sokoto muna gabatar musu da ta'aziyya Allah ya ba su zuciyar daukar wannan rashi da aka yi domin rashi ne da ya shafi kowa da kowa muna ƙara kira <clears throat> zuwa ga ainihin gwamnatin tarayya da lalle a kalli jihar Kano da ido na rahama jihar Kano tana da buƙatar a taimaka mata akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta kai agaji da taimako wa jihar Kano la'akari da abubuwan da suke faruwa adadi da yake karuwa na masu kamuwa da wannan cuta a jihar Kano abun yana da ta da hankali kwarai da gaske babu shakka jihar Kano tana iya kokarinta amma ita kadai ba za ta iya ba kamar yadda gwamnatin tarayya ta taimaka wa jihar Lagos to jihar Kano kusan mata ta cancanta da bukatun a kawo mata irin wannan tallafi na gaugawa saboda haka muna kira lallai gwamnati akwai bukatun ta kalli jihar Kano babu masoya kamar mutanen jihar Kano duk lokacin da masoyi ya shiga matsala to kuma a lokacin ne za a sakanka masa kaunarsa da soyayyar da ya nuna a tallafa wa'annan bayan Allah abubuwan da suke faruwa suna karata da hankali Allah ka gafarta mana Allah ka yaye wannan ciwo daga dukkan jihohinmu na Najeriya Allah ka yaye wannan ciwo daga dukkan kasashenmu na duniya Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali da nutsuwa ana ran ma ina muka kwana وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جيه من كرنت عند الله مدوكين سركي yace mana alƙawarinsa mu cika shi a yadda muka bayyana cewa alkawarin Allah ya kasu kashi uku da ya ce wa bi ahadillahi aufu abu na farko shine alkawari na bauta da muka yi ubangiji mun karanta ayoyi da Allah ya yi mana ishara zuwa ga wannan alkawari alkawari na biyu shine alkawura na bakance da muka yi wa Allah cewa za mu masa wata ibada ta musamman to wannan alkawari da mu muka yanka wa kanmu da kanmu muka ɗauka wa Allah wannan alƙawari, to shi ma irin wannan alƙawari akwai bukatar mu cika shi Alƙawari na uku shi ne alƙawarin da muka yi tsakaninmu da bayi shi ma wannan alƙawari da muka yi tsakaninmu da bayi duk da tsakaninmu da bayi muka yi to Allah shi ne mai shaida akan wannan alƙawari, to wajibi ne wannan alƙawari shi ba mu cika shi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganganu da yawa a ƙur'ani mai girma akan muhimmancin cika alkawari wato da ke tsakaninmu da bayi yan uwanmu a irin wannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa aufu bil ahdi innal ahda wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah yake wa aufu bil ahd ku cika alkawari inji Allah innal ahda kana mas'ula lalle alkawari abun tambaya ne alkawarin da ka san ba za ka cika ba karka dauka ko ka kaka mata alƙawarin da ka san ba za ka iya cikawa ba ko ɗanka karka masa alƙawarin da ba za ka iya cikawa ba ɗan siyasa karka yadda kai wa al'ummar ka alƙawarin da ka san ba za ka iya cikawa ba kai dai buƙatar ka ci zaɓe kai ta ɗiba musu alƙawari na yaudara ka san ƙarya kake ba za ka iya ba to ka kinkimo kanka bala'i da baka san yadda ka da shi a lahira ba a'a duk sanda za ka ɗauki alƙawari ka ɗauka da zimmar cewa za ka cika wannan alƙawari alkawari da amana Allah ya haɗa su ɗaya magana a kansu ya ce wallazina hum li amanatihim wa Wallazi na hum li amanatihim wa ahdihim ra'un Allah yana lissafa mutanen kirki masu samun babban rabo a lahira sai Allah ya ce na hum da waɗannan waɗanda su li amanatihim dangane da amanoninsu wa ahdihim da alƙawarinsu ra'un suna ainihin wato cikawa in an ba su amana za su tsare ba gara ba zago idan suka ɗau alkawari za su cika alkawari babu shakka wannan shine cikakken mutum wannan shine mutum mai kurjini shine mutum mai mutunci dama sumiyal mar'u mar'al limru'atihi an kira mutum mutum ne saboda mutuncin shi idan mutum ya rasa mutunci sai zama ba mutum ba sai sai sai koma mutum mutumi sai yasa zaka ji ana cewa wane mutum ne wani kuma kaji an ce wane ba mutum bane to rike amana da cika alkawari yana daga abin da yake mai da mutum mutum saboda haka duk alkawarin da muka dauka da bayi mu yi kokari mu ga mun cika wannan alkawari Allah madaukakin sarki a suratul baqara yace laysal bir an tuwallu wujuhakum laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أتكي وانا دوغور آية على رمى يكرن تامنا ألا ya lissafi wasu bayinsa na ƙwarai da ya ƙarshe kuma Allah ya ce ula'ikan allazina sadaku, waɗannan su ne masu imani na gaskiya da suka ce la ilaha illallah da gaske suke da suka ce muhammadu rasulullah da gaske suke kuma Allah ya ce wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu takawa Allah ya ba su daraja ta kololuwa da kowane bawa yake so ya cin mata ita ce daraja ta takawa to a cikin wayannan mutane da Allah ya lissafo da ya ba su wayannan manya-manyan satifikar guda biyu akwai waɗanda ya ce musu mufu na bi ahadihim iza ahad da waɗanda suke cika alƙawarin su yayin da suke alkawari kenan alamar mai gaskiya imani akwai cika alƙawari a ciki alamar mutaki mai takawa mai tsoron Allah akwai cika alkawari a ciki rashin cika alkawari siffa ce ta kafare ba siffa ce ta masu imani ba Qur'ani mai girma cewa ina inna sharrad dawabi inda Allahi ladina kafaru إن شر الدواب عند الله عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Allah madaukin sarki ce inna sharrad dawabi Allah, duk wata dabba da ke rarrafe a bayan ƙasa in an ce dabba kullama ya dubbo ala wajhil ard duk abin da ke tattakawa a bayan ƙasa dabba ne Allah ya ce to duk wani abu da ke rarrafe a wannan ƙasar wanda ya fi sharri Allah ya ce su ne a kafirai Allah ya ce fahim la yu'minu ba su yin imani ya siffa kafirai suke Allah ya ce allazina ahata minhum su ne waɗanda idan kai alkawari da su ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanquduna ahadahum fi kulli marrati a kowane karo sai sun warware alkawarin ba za su cika maka alkawari ba fahum la ƙun ba sa ke alkawari in ji Allah kenan siffa ce ta kafirai rashin kiyaye alkawari ba siffa ce ta musulmi mai imani ba yanzu zaka je wajen babban mutum a ofis ya ce to kaga ina sauri zan bar ofis amma ka sake dawowa ka ce ranka daɗe shi zan dawo ya ce jira in duba ya ɗauko diyari yana budewa ya ce ka dawo ranar ashirin da bakwai ga watan fabrairu kai kuma dudu sa kare ka dauka da gaske ce ka san cewa sai da duba ranar da ya tabbatar da yana Legas a ranar sannan ya baka ranar ba sai ran da ka zo a ce maka baya nan kar ka ɗauka wani sabon abu ya taso dama sai da ya duba ya tabbatar da ranar da bai nan kamin ya baka saboda cin amana da rashin alƙawari ya ku bayan Allah mu gane alƙawari yana da girma a wajen Allah madaukin sarki Allah ya ce warware alƙawari aikin kafirai ne inna sharrad dawabi inda Allahi allazina kafaru fahum la yu'minun allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun sai Allah ce to fa in ma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum ya zakaru. Allah yace duk da ka haɗu da su a fagen daga wa'annan masu ruwan alƙawarin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah yace kai rugurgu da su yadda waɗanda ke da shirin karyi alƙawari nan gaba daga baya ma in suka ga abin da suka musu ba za su sake gwada karya maka alkawari ba domin addinin musulunci addini ne dauki alkawari da muhimmanci kwarai da gaske sai sai aka ce fasharrid bihim himman kalfahum ba wai su tukuna yanzu ba ana so ka musu da wanda ke bayan su ma nan gaba ba zai sake tunanin karya maka alkawari idan kun yi alkawari tare ba kenan kiyaye alkawari siffa ce ta allazina sadaku. siffa ce ta almuttaqun karya alkawari siffa ce ta sharrar dawabi allazina kafaru allazina la su sune masu wannan siffa ne a musulunci ko kafiri kai wa alƙawari to ka tabbatar da cewa ka cika mashi alƙawarin da kai Allah ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda illa allazina ahadtum إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين الله مدعوكين سيكي تتايا يا مشركي ذات زم سنة الكوري أو جان الله سنة الكوري أو جان من زان الله صلى الله عليه وسلم الآن سنة وروا على الكوري باقي سياج Allah ce illal ladina ahadtum al-masjid al haram waɗannan mushrikai da kuke alƙawari da su a gindin ɗakin Ka'aba Allah ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum duk da an baka daman ka yaƙe mushrikai gaba ɗaya to su matukar sun tsaya kan alƙawarin da kuka yi da su ka tabbatar ka tsaya kan alƙawarin ba idan ka taba su kenan ko da mushriki kai wa alƙawari Allah ya warware dukkan alƙawarin da aka yi a yaƙi mushrikai a tabbatar da tauhidi da aƙida amma Allah ya ce waɗanda aka yi alkawari da su suka cika alkawarin da aka yi to ban da su su dole a cika musu alkawarin har sai mudda alkawarin da aka yi da su ta ƙare in ya so daga nan ko a wani sabon alkawarin ko kuma ba buƙatar sabon alkawarin a jalaye a ci gaba da yaƙi amma dai alkawarin da aka ɗauka musu dole a cika to idan an ce mushriki ma wanda bai da la ilaha illallah ba mai yau gunki sujada mai yaƙan musulmi idan an yi alkawari da shi a cika alkawarin da aka yi mashi to me kake tsammani alƙawarin da kai da dan uwanka musulmi me kake tsammani alƙawarin da kai a matsayinka na shugaba da mabiyanka me kake tsammani alƙawarin da kai da iyalinka wacce ta yadda da kai me kike tsammani alƙawarin da kai wa ɗanka da ka haifa me kake tsammanin alƙawarin da kai wa yaronka a shago ka ɗauko yaro ka ce na maka alƙawarin in ka zauna ka riƙe mun amana bayan shekara kaza zan yaye ka in maka kaza in maka kaza sai lokacin ya kusa ka ƙirƙiro masa laifi saboda kana so ka saba wannan alƙawari ƙarshe ka kore shi ka wulakanta shi ya za da wannan zurbin gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana wa'annan alƙawura su ne alƙawuran da Allah maɗaukin sarki ya ambata mana a cikin wannan aya ya ce lalle mu cika waɗannan alƙawura da ya ce wa bi ahadin lahi aufu da alƙawarin Allah maɗaukin sarki wato mu tabbatar da mun cika su sai Allah maɗaukin sarki ce zalikum zalikum wasafun bihi la'allakum tadhakkaru wannan shine abin da Allah ya muku wasiya da shi domin ku wasu Allahumma ja'alna minal mu'minina sadiqin Allah ka samu cikin mu'mini na gaskiya waɗannan aka yi musu wa'azi suke wasantuwa sai Allah ya ce mai a gaba da ramma وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون sai وسيئة ta goma mun ce aya farko tana dauke da wasiya guda biyar aya وسيئة biyu tana dauke da wasiya guda hudu sai aya take dauke da wasiya guda mai karfi wacce da ita aka daure kamar igiya ce da aka daura wa'ancan wasiyoyi guda tara da su Allah ya ce wa anna haza sirati mustaqima lalle wannan ita ce hanya ta inji Allah mustaqiman ga ta nan a miƙe daudar inji Allah Allah ya ce fattabi uku to ku bi wannan hanya Allah ya ce wala tattabi usbul kar ku bi wasu yan hanyoyi da kun bi wasu yan hanyoyi kun bar wannan babban titi Allah ya ce fatafarraqa bikum an sabilihi yan ƙananan hanyoyin nan za su raba ku da wannan hanyar ta Allah madaukakin sarki Allah ya ce zalikum wasakum bihi wannan shine abin da Allah ke muku wasiya da shi la'allakum tattaqun domin ku zama masu takawa ya ku bayin Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauka masa da wannan aya domin yana son sahabbai su fahimci ayar sai da ya musu yadda masa yake wa ɗaliban firamare yan aji daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasa ya zana musu ya yi demonstrating musu domin yana so kowa ya fahimci saƙon abdullahi dan mas'ud yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaddala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaddan Manzan Allah ya ja mana wani layi a ƙasa ya ja layin a miƙe sai ya nuna mana wannan layi yace haza sabilullah wannan miƙaƙƙen layi da kuka na zana to shine hanyar Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun makaɗa kuɗuɗan sannan sai manzan Allah ya ja wasu ‘yan ƙananan layuka an yamina hadal kad wa an shimaliki a gefen wannan miƙaƙƙen layi sai manzon Allah ya ja wasu ƙananan layuka ta gefen dama ya ja wasu ƙananan layuka ta gefen hagu sai manzon Allah ya ce wa hazihi as-subul wayannan yan ƙananan layuka da kuka gani daga jikin wannan miƙaƙƙen layi da suka yi gefe to wayannan su ake cewa yan hanyoyi su ake cewa bidi'o'i sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga wannan yan hanyoyi su ke raba al'umma daga wannan miƙaƙƙiyar hanya ta Allah kuma wa ala kulli sabirin a bisa kowace hanya cikin wayannan yan hanyoyi akwai shedanin ya da'u ilaiha akwai wani shedani da yake kira zuwa ga wannan hanyar duk inda bata yake sai ya samu mai kare shi mai kira zuwa gare shi kenan hanyar Allah a miƙe take dodar ita ake cewa siratun mustaqim wannan ne dalilin da ya sa Alƙur'ani mai girma wannan hanya siratun mustaqim ya cikakken bayani a kanta da alamominta da yadda ake gane ta domin al'umma ta samu tsira da ka sauka daga kan wannan hanya shi ke ka bata ba a kiran ka shiryayye sai kana doron wannan hanya wannan hanyar ita ce wacce muke ta addu'a a sallah muke cewa Allah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ita ce hanyar da muke cewa ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya domin hanyar ta Allah ce kuma ita kaɗai ke kaiwa zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya ce ƙala haza siratun alayya قال هذا alayya, علي Allah ya ce wannan ita kenan hanya guda ɗaya ɗoɗar wacce za ta kawo ka a miƙe har waje na inji Allah madaukakin sarki ita ce wacce hanya ita ce wannan hanyar sirat al-mustaqim ita wannan sirat al-mustaqim abinda zai baka mamaki a kanta, ba mai iya shiryar da kai kan wannan hanya sai wa sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ke ya ka ta kanta, shi ya yasa kake addu'a a sallah kake cewa sirat al mustaqim shi yasa Allah maɗaukin sarki a suratul baqara yace walillahi al-mashriq wal maghrib walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه ba mu بابو يهدي ya sha'u ila siratul mustaqim يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو نور يتي من يشاء الله يضلله من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم يتي قل إنني هداني ربي قل إن أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يشي هدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah yana shirye da wanda ya ga damar shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya ashe ita wannan hanyar Allah ne kaɗai ce iya shirye da kai Allah ya ce man sha'in illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wa man ya ya ja'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah ya ga dama sai ya ɗora shi akan siraɗin mustaqim kenan Allah ne kada ke iya ɗora ka akan wannan hanyar shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kul ka shelanta wa mutanen duniya innani lalle ni ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadani rabbi ila siraɗin mustaqim ubangiji na ya shirye da ni zuwa hanya madaidaiciya ashe shi kansa annabin wa ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya Allah madaukin sarki ita wannan hanya madaidaiciya Allah ne kadai ke iya maka muwafaka ya dora ka kanta. mai ta maimaitawa kamar yadda muke maimaitawa a sallah ya Allah ka shirye da mu wannan hanya madaidaiciya Allah kar ka bar mu bata da kan wannan hanya madaidaiciya alama ta biyu da za gane ita wannan hanya madaidaiciya malamai suka ce ita ce hanyar annabawa duk annabawan da Allah madaukin sarki ya turo akan wannan hanyar suke shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan hanyar yake kamar yadda Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin على صراط مستقيم يتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما أنا أما جاك سورة الذكر في فاستمسك بالذي أوحي إليك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإن آيود على رمى يكرن تامنا سنتبت منا دشوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم wannan siratin musulmi hanyar su ce ita ce hanyar da yake kanta Allah da kansa yana magana da manzan Allah sallallahu alaihi innaka lalle kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam minal mursalin kana cikin manzanni domin kafirai sun ce lasta mursala kai ba manzo bane Allah ya karyata su Allah ya rantse yace innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kawo lamun na rantsuwa laminal mursalin wallahi kana cikin manzanni inji Allah sai Allah ya ce ala siratin mustaqim akan hanya in inji Allah a waccan aya Allah ya ce inna fatahana laka fathan mubina lalle mun maka budi budi ne? ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama an tambayi Allah saboda me Allah ya ce li yaghfira laka Allah domin Allah ya gafarta maka ma taqaddama min zambika abin da ya gabata na laifinka wa ma ta'akkara da abin da ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alayka Allah cika ni'imarsa akan ka annabi dan gatan Allah da abin da ya gabata da abin da ya jinkirta duk Allah ya yafe mashi sannan Allah ya cika masa ni'ima sai kuma Allah ya ce wa ya ka siratan mustaqima sannan Allah ya shirya da ke hanya madaidaiciya a wannan aya ta suratul zukhruf Allah ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka kai riko da abin da aka yi maka wahayi na alqur'ani mai girma ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu iko rike qur'ani kankan Allah kar ka bar mu rabu da alqur'ani mai girma fastamsik billazi uhiya ilayka sai Allah ya ce innaka ala siratin mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya madaidaiciya kake kenan wannan siratul mustaqim ita ce hanyar annabawa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba annabi Ibrahim Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa lam yakun minal المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الله يتي إن إبراهيم لله النبي إبراهيم كان أمة يا كسن شي جاغوراني أمة أي إماما يا كسن شي جاغوراني قانتا ميتوالئ ميتاء على الله قانتا لله حنيفا sannan kuma ya karkata zuwa ga hanyar shirya ta daidai ya kaucewa dukkan wata hanya wacce take bata hanifa kenan ita ce wannan hanya hanafiya hanya da ta tafi kai tsaye zuwa ga tauhidi ta bauɗewa shirka sai Allah ya ce walam yakun minal mushrikin bai cikin mushrike annabi Ibrahim Allah ya ce shakiran li an'umihi annabi Ibrahim mai yawan godiya ne bisa ni'imomin Allah madaukakin sarki Allah ya ce ijtabahu Allah ya zabe shi wahadahu sannan ya shirye da shi ila siratin mustaqim ya zuwa ga hanya madaidaiciya kenan wannan ya nuna wannan hanyar ita ce hanyar annabi Ibrahim Allah ya ce wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa laqad mananna ala Musa wa Harun huma وقومهما من الكرب العظيم وآت ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم الله يكي ولكن حقيقة مننا mun yi ni'ima in ji Allah maɗaukin sarki ala Musa akan annabi Musa wa Harun da annabi Harun wa da ƙani ne a nan ne aka samu an baiwa wa annabtaka an baiwa ƙani annabtaka ya roƙi Allah cewa yayansa ma a bashi saboda aikin alheri ne na addini da gwamna aka ba ƙani ba zai ce a ba yayansa deputy gwamna ba amma da yake aikin alheri ne annabtaka ce da aka bashi sai gashi ya roƙi Allah madaukin sarki ya ba yayan yayan ma kuma Allah ya karba tsakanin su shekara daya Allah ya ce wala qadima nanna ala Musa wa Harun hakika mun yi ni'ima mun yi baiwa ga annabi Musa mun yi ni'ima mun yi baiwa ga annabi Harun sai Allah madaukin sarki ce wala qad mananna ala Musa wa Harun wa huma wa qaumahuma min al-karb al-azim mun tseratar da su su biyu nan da mutanen su daga bakin ciki mai girma lokacin da Fir'auna ya shirya da sojojinsa za su yi wa Annabi Musa da jama'a ta yankan kajin biki Allah ya halakar da Fir'auna ya tsallakar da Annabi Musa da jama'arsa shine wa huma wa qaumahuma min al-karb al-azim Allah ya ce wa nasarnahuma fakanu wa nasarnahum fakanu humul galibin Allah yace sannan mun taimake su sai suka zama su suka samu rinjaye har karfin fir'auna da karfin gwamnatin sa da karfin sojojinsa Allah yace muka karya su muka taimaki annabi Musa da Harun da jama'arsa Allah ya ce wa atainahu mal mustabin sannan muka ba su littafin at-taura littafin da ya bayyana shari'a dalla dalla ya bayyana musu duk abin da suke bukata na shari'a wanda za su bauta wa Allah madaukin sarki da shi sai Allah ya ce wa hadainahuma a sirat al-mustaqim sannan muka shiryar da su hanya madaidaiciya ashe kun ga sirat al-mustaqim ita ce hanyar annabi Musa sirat al-mustaqim ita ce hanyar annabi Haruna annabi Isa alaihi salam Allah ya ce wa innahu la ilmun lisaati wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarun biha wattabi'un hada siratun المستقيم ونريك إن الله ربي وربكم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه أه. هذا صراط مستقيم ونريك وإن الله ربي وإن الله ربي وربكم فاعبدوه أه. هذا صراط مستقيم وإن الدم من قالوا لنا النبي إساء alaihi salam annabi isa alaihi salam yake cewa lalle Allah huwa rabbi wa rabbukum a cikin aya farko da Allah ya karanta mana shine ubangiji na shine ubangijin ku fa abuduhu ku bautata masa haza siratul mustaqim wannan ita ce hanya a ashe annabi isa akan hanya madaidaiciya yake a waccan ayar yace inna wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku fa abuduhu ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan ita ce hanya a ashe kun ga hanya madidiciya ita ce hanyar annabi isa alaihi salam alarama a cikin suratul an'am sai Allah madaukin sarki ya ce wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahim wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahim ala qaumi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هديناه ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم Kazo. ta واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم kun ga waɗannan ayoyi da alarama ya karanta mana sai da Allah ya lissafo annabawa guda ɗaya ɗaya annabi goma sha takwas Allah ya ce wa tilka hujjatuna atayna ha Ibrahim ala qaumi aka fara da annabi Ibrahim narfa'u darajatin wan nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina hmm. wa nuhan hadaina hmm. min qablu wa min zuriyatihi daud wa suleiman wa ayyuba wa yunusa wa yusufa wa musa wa harun mun samu annabi guda nawa guda goma gaba ka ce wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas mun samu annabi guda nawa guda goma sha hudu daga nan sai aka ce wa isma'il wa yasa wa yunusa wa luda an samu annabi guda nawa annabi guda goma sha takwas duka annabawa nan guda goma sha takwas Allah ya ce waji ta nahum wa nahum ila siraɗin mustaqim mun zaɓe su sannan mun shiryar da su bisa hanya madaidaiciya wannan shi zai gwada maka cewa siraɗin mustaqim ashe ita ce hanyar annabawan Allah madaukin sarki gaba daya hanya ta gaba da za ka gane siraɗin mustaqim ita ce hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar abubakar radiyallahu an ita ce hanyar umar radiyallahu an duk lokacin da ka ga hanya akwai zagin abubakar a ciki akwai zagin umar a ciki to wannan hanya ba ta cikin siraɗin mustaqim ya za ka gane wannan a suratul fatiha da muka ce ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذاك شيء اهدنا الصراط المستقيم يا الله كشري دمو هنيا مريديتيا كما أنت بي الله wace ce hanya madaidaiciyar sai Allah ya ce siratal al'amta an'amta alaihim ita ce hanyar waɗanda kai musu ni'ima kenan kana so gane hanyar madaidaiciya ita ce hanyar waɗanda Allah ya wa ni'ima to tambaya nan gurin su wane ne wanda Allah ya wa ni'ima Allah ya bayyana mana su a cikin suratul nisa'i Allah ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika yuti illaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يتوى من يطيع الله والرسول دول لي وألا تعا يوما الله صلى الله عليه وسلم دعا sai Allah ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya wani ima to su wane ne waɗannan allazina an'ama Allahu alaihim dinnan sai Allah ya ce minan nabiyina daga annabawa na'am kenan da kace ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim to allazina an'ama Allahu alaihim dinnan sune minan nabiyina annabawa kenan duk hanya da ta saba wa hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba siratal mustaqim bane da ka samu kanka kan bid'a ba sunan ka kana kan sanadin mustaqim ba sai aka ce wa siddiqina da siddiqai sai na abubakar siddiqi ne ko ba siddiqi bane siddiqi ne saboda haka in kana kan hanyar sai na abubakar to kana kan sanadin mustaqim don yana cikin allazina an'ama Allahu alaihim wanda kace ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihi idan kaga cewa addinin ka akwai zagin sai na abubakar a ciki ka sunan addinin ka ba siratin mustaqim sunan addinin ka ba bata sunan addinin ka minan wasu wa na sai aka ce wa shuhada'i sai na umar shahidi ne ko ba shahidi ne shahidi ne sai na usman shahidi ne ko ba shahidi ne shahidi ne sai na aliyu shahidi ne ko ba shahidi ne shahidi ne kenan idan kana so ka gane kan siratin mustaqim kake ko ba kanta kake ba duba ka ga hanyar da kake kai tana kan hanyar na Umar tana kan hanyar na Usman tana kan hanyar na Aliyu waɗannan shahidai ko ta ci karo da hanyar da suke kai in ka samu ta ci karo da hanyar da suke kai to ba kan siraɗin mustaƙim kake ba kenan siraɗin mustaƙim ita ce hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar sayyidina abubakar ita ce hanyar sayyidina umar ita ce hanyar sayyidina usman ita ce hanyar sayyidina aliyu radiyallahu an kuma haka suka rayu haka allah maɗaukin sarki ya sa ƙauna da auratayya da sirkantaka tsakaninsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda yake addinin shi'a ba kan siraɗin mustaƙim yake ba domin addini ne na zagin sayyidina abubakar addini ne na zagin sayyidina umar addini ne na zagin sayyidina usman addini ne na cin mutuncin hashi karan kansa sayyidina aliyu ba addinin siratul mustaqim ne. ɗan shi'a babu irin zagin da ba su yi sayyidina abubakar ba hasali sai da ta kai matsayin da sayyidina abubakar suka ce wai shedan shedan wai yana sa yatsansa a cikin duburar sayyidina abubakar wai duk wanda shedan yake sa yatsansa a cikin duburarsa sai yayi luwadi saboda haka na abubakar dan luwadi ne suka ce sayyidina umar yana da wani ciwo in ciwon ya tashi bai da za a iya samu sauki wasu ya ji an yi luwadi da shi kamin ya samu sauki suka ce wai sayyidina umar karuwa ce ta haife shi ba irin zagi da cin mutuncin da basiwa sai da na abubakar ba ba irin zagi da cin mutuncin da basiwa sai na umar ba wai me yasa ba dan komai ba saboda sun san babu waɗanda manzan Allah yake ƙauna kamar waɗannan wanda ya so su da ƙaunar manzan Allah ya so su wanda ya ƙi su da ƙiyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya ƙi su saboda haka ya ku bayin Allah idan kuna so ku samu kanku akan siratul mustaqim da Allah ya ce wa anna hadha siratul mustaqiman fattabi'uhu to sai kun tabbatar da cewa hanyar da kuke kanta ta yi daidai da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi daidai da hanyar annabawa sannan ta yi daidai da hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar Abubakar hanyar Umar hanyar Usman hanyar Sayyidina Aliyu alama ta gaba da za a gane siraɗin mustaqim da ita shine babu shirka a cikin ta tauhidi ce duk hanyar da ka ɗauka da sunan kai musulmi ne aka samu akwai shirka ba kada ta Allah da bauta ba an rarumo an rarumo an hargitsa to ba ka kan siraɗin mustaqim saboda hanyar siraɗin mustaqim hanya ce ta kaɗai ta Allah maɗaukin sarki shi kadai da bauta ya za mu gane wannan a suratul yasin Allah ce alam ahad ilaykum ya bani adam alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hada siratun mustaqim Allah ce alam ahad ilaykum bani adam a ce ban yi alƙawari da ku ba ya ku adam Allah ta abudu shaitan cewa karfi fuskura ku bauta wa shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan a gare ku abokin gaba ne mai bayyana gaba sai Allah ya ce wa anibuduni ban yi alkawari da ku ba cewa ku bauta min ni kadai in ji Allah ku kadai ni da bauta in ji Allah Allah yake kadai ni da bauta ba shirka haza siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya kenan duk hanyar da kaga akwai shirka a ciki ba hanya madaidaiciya ba ce ba ta cikin siraɗin mustaƙim ta zama hanya ta hallaka Allah ka gafarta mana Allah ka tsire mu daga shirka yana daga hanyar da ake gane siraɗin mustaƙim za a ga hanyar Allah ake riƙewa gangan za ka juna ya ce ka riƙe Allah shi kaɗai ba ka zama kan siraɗin mustaƙim sai ya zama Allah shi kaɗai ka riƙe Allah da shi ka dogara ga Allah ka koma gaba ɗaya ɗari bisa ɗari to lokacin ne za a ce kana kan siraɗin mustaƙim Allah ya ce wa man ya atasin billahi faqad hudiya wa man ya atasin billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim Allah ya ce wa man ya atasin billah duk wanda ya riko da Allah gamgam ya kankame wa ubangiji Allah ya ce faqad hudiya to wannan haƙiƙa an shirye da shi zuwa ina an shirye da shi ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya wannan shi ne hanyar da ake iya gane siratin mustaƙin. saboda muhimmancinta shi ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yi wa sahabbai bayani a kanta sai da ya zana musu a ƙasa domin su fahimci hanyar saboda muhimmancin hanyar Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa anna haza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi sai Allah ya ce zalikum wassakum bihi wannan shine abin da Allah yake muku wasiya da shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa takawa ita ce daraja ta ƙololuwa da bawa yake samu in Allah ya kai ka daraja da matsayi na takawa to shi ke na riga an gama bukatunka na duniya da lahira babu wacce bata tabbata ba duk abin da kake nema zaka samu in daraja kake nema da ka samu takawa an gama Allah ya ce inna akramakum indallahi inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir Allah ce inna akramakum lalle mafi girma a cikin ku mafi daraja a cikin ku inda Allah a wajen Allah Allah ya ce arkakum shine wanda yafi ku takawa in ka fi ni takawa ko na fi ka karatu ka fi ni daraja a wajen Allah madaukakin sarki in ka fi ni takawa ko na fi ka yi jama'a ka fi ni a wajen Allah madaukakin sarki in na fi ka takawa duk abin da ka fi ni a duniya aikin banza ne na fi ka daraja a wajen Allah madaukakin sarki saboda inna akramakum inda Allahi a fiƙaso shi Allah da kansa ya ce mafi girma mafi daraja a wajensa shi ne wanda ya fi mutakawa Allahumma ji annamin al-mutaki ko a lahira kuma wanda ya fi ka takawa yana saba da kai Allah ya ce wallazi na takawo fauƙahun fauƙahun yau mal Allah ya ce masu takawa su ne sama da kowa ranar tashin alƙiyama za ka gane na duniya kare na mutum hankali riga ka tafi tashi kyau ka fi shi shiga mota mai kyau ka fi shi katon gida ka fi shi yawan magoya baya ka fi shi cin abinci mai daɗi ka fi shi shan farfesu amma sai an je wajen Allah nan tashin alkiyama in ya fi ka takawa sai ka gane ashe ya ba nisa ba tare da kasari ba sai gane tazarar da ke tsakanin ku tayi nisa ashe kai baka ne ba ba tare da kasani ba Allah ka gafarta mana amin idan kana neman tsari daga shedan ka rike takawa إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إذا كان تسألك وارق سرادي لك تقوى وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا رأيي da ban tsoro a ranar tashin alkiyama hanya kenan guda ɗaya da ake bi in za a je aljanna kuma a saman jihar na yake bai kai gashi kauri ba ya fi reza kaifi yana lilo a saman wutar jahannama kuma sai na bi ta wurin sai ka bi ta wurin akwai bayan Allah da za su wuce za ka ɗauka walƙiya a kai. akwai waliyan Allah da za su wuce za ka ɗauka kibiya aka harba akwai waɗanda za su taho kamar ana gudu kan doki akwai wanda zai zo kamar mutum na gudu akwai wanda zai zo da rarrafe akwai wanda zai zo da jan ciki ko ina ya karshe manzan Allah ya ce fa makdushun najin wa sun fi jahannam akwai wanda ko ina siradi ya yayyanke shi ya fakkarce shi ya kwakushe masa nama amma dai ya tsallaka da kyar na tsira ya shi da kyar aka kama wa sun fi jahannama akwai kuma wanda za a kulli kulli rakiya da shi ya fada wata jahannama a wannan wuri Allah yake kowa sai ya bi ta wuri sai na bi sai ka bi sai kowa ya bi ko annabawa ba su tunawa da matansu yayin da suke kan tsirari ba sa tunawa da 'ya'yansu ba annabin da zai tsallaka tsirari ya wayo tambaya ina mata shi annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zai tsallaka tsirari ya wayo ya kalli ta ga munan muna tahowa wasu na tsallakowa wasu na fadawa annabi mu dan tausayi na addu'a yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim amma Allah ya ce yana tabbatar mana da cewa sun manu na jillazi na taƙau Allah ya ce masu takawa duk wannan gugurmar ta sarari sai mun tsallakar da su inji Allah madaukakin sarki in kana neman tsari daga wuta rike takawa fa anzartukum naran talazza fa anzartukum naran talazza لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى إذا الله يتي وسيجنبها الأتقى ميتقوى شيء زي تسألك زي تقريبا وزي شيء قوة الجهنم Allahumma ja'alna minal muttaqin idan aljanna kake so rike takawa innal muttaqina fi jannatin إن المتقين في جنات وعيون ونور إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونعيم ونور إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونعيم من جوانا إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر أينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولذلك إن للمتقين عند ربهم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ولذلك إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا الله يسامنا تكي آمين أشياء إذا kana neman aljanna cikin سوكي rike me attaqwa shi yasa Allah da yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili sai yace zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun ita sai aka cika ta da takawa domin kamar ita ce ta daura wayancan wasiyoyin gaba ɗayan su Allah ta gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa ana